العليم <coughs> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا <coughs> وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon shi Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna nan dai a suratul nisa'i a inda zamu tashi akan aya ta najin 153 ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليكم كتابا من السماء فقد سألوا موسى جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا نعم a wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana cewa yas'aluka ahlul kitabi ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wato ahalul kitabi Yahudawa da Kiristoci za su tambaye ka wai an tunazzila alaihim kitaban minas sama wai ka saukar musu da nasu littafin daban daga sama wanda su za a bawa wanda zai kira su cewa kai annabi ne na Allah na ƙarshen zamani ya kamata a saukar musu da nasu littafin special ina fata an gane ko a ce ga wannan littafin zuwa ga yahudu da nasara su kawai za su karanta shi wanda kuma wannan littafin ya bayyana musu ƙarara cewa lalle annabi muhammadu din nan sallallahu alaihi shine annabin ƙarshe shine kuma wanda za su yi imani da shi a yanzu Allah ya ce faƙar sa'alu Musa akbara min zalika ai ya Muhammad ai waɗannan mutanen ka fita hanyarsu kawai sun tambayi annabi Musa ma abinda ya fi naka Abinda ya fi naka ɗabi'unsu ne <clears throat> halayensu ne ina fata an gane inda suna riko da littattafan wa aka saukarwa attaura ba su bane yahudawa wa aka saukarwa injila ba su bane kiristoci to inda sun rike shi da gaske din ai akwai bayanin annabi a ciki akwai bayani littattafan sun kira su sun nanata musu cewa akwai annabin ƙarshen zamanin nan yana zuwa ga sifofin shi ga komai ɗin shi Allah ya ce alladhina ya kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun Allah ce waɗannan Yahudawa da Kiristoci ɗinnan yanda muka musu bayanin Annabi Muhammad a cikin littattafansu na asalin fa wanda ba a yi distortin nasu ba ya ce to ya arifunahu sun san annabin in suka gan shi kamar yadda mutum zai ga ɗanshi da ya haifa ya san shi yanzu idan akwai ni ɗanka daga nan da ka san shi daga nan zuwa can wajen masu riƙe abin da masu facin nan can daga nan ba za ka gane shi ba to ya ce yadda mu Allah ya ce yadda muka musu bayanin annabi Muhammad salsallama da sifofinsa da tsayinsa da yadda yake da ɗabi'unsa ko da ba su taɓa ganin shi suka haɗu da shi ba suka hango shi daga nan zuwa can za su ce wancan muhammadu ne ƙarara allazina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sai dai wa inna fariqan minhum sai dai yanda suke ɗabi'unsu ji Allah la yaktumuna al ɓoye gaskiyan al'amari suke yi to in dai da suna son lallai wai a saukar musu ai an saukar musu da attauran suwa aka saukarwa ai yahudawan ne suwa aka saukarwa injila ai nasara ne mabiya annabi isa to yanzu wani littafi kuma suke so special kuma a dada saukar musu wai wanda zai musu bayanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan wancan da ya wuce bayan wancan da muka saukar musu to tambaya ce ta ta'annuti kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan tambayan da suke maka maka ɗan ma na ya Muhammad shi annabi Musa ma da aka aiko musu in ma ƙarsa alu Musa akbara min zalika sun tambayi annabi Musa ya musu fiye da abin da suka tambaye ka yanzu nasu ma suka ce masa faƙalu arinan laha ka kira mana Allahn ya zo gabanmu nan mu gan shi ƙarara babu shamaki kaga ai yafi na annabi ai annabi littafi kai aka ce ko to amma wannan suka ce annabi Musa Allah ya zo gaban mu karara yayi a fiyarin mu ganshi abunda suka faɗa kenan kullun sai ku bauta wa Allah kawai ku bauta Allah mu ba mu ganshi ba sai labari kawai ba mu ganshi ba ba mu taba shi ba ba mu abin nan ba Hmm? sai dai Allah na ganin mu yana da iko zai mana kaza zai mana kaza ina yake kullun kawai bayani akan abin da bamu gani ba Allah ya zo jaharatan ya bayyana mana ina fata an gane annabi Musa bai roki Allah ba cewa yana so ya ga Allah ya suka kare eh Allah madaukakin sarki wa in qala eh, menene ah, arina eh, eh, rabbi eh, arini anzuru ilaik annabi Musa bai cewa Allah madaukakin sarki yace arini anzur ilaika ya Allah ka bani dama in kalle ka in ganka ido da ido mana Allah ce lan tarani ba za ka iya gani na ba annabi Musa ba za ka iya ba saboda kwayan idonka da capacity na idonka da kwayan idonka a yanzu ba zai iya gani na bane ba zai iya gani na ba annabi Musa ya nace dai saboda lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa annabi Musa ya ji daɗin maganan Allah eh, ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li dhikri wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha ko sannan yace wa ma tilka bi ya Musa ƙala hiya a saya a tawakka'u biha wa a hushu biha ala ganabi wa liya fiha ma'aribu ukra qala alqiha ya musa fa alkaha wannan dialogue din magana da yake sai annai musa ji daɗi gashi karara a turi sina yana magana da Allah da ya rage mai kawai ya ga Allah shine da aka gama yace rabbi arini anzuru ilayka ya Allah ya ubangijina na roke ka ka bani daman ungan ka mana na samu chatin da kai magana da kai ba tare da wasiɗa ko intermediary ba ina son yanzu in ganka ya ce a nan kuma ba za ta yiwu ba ba za ka iya ba ne yadda na halicci ƙarfin ƙwayan idon ɗan adam ba zai iya ganina ba in ji Allah ina fata an gane ya nace to sai ya ce to tun da ka nace unzur ilal jabali ga wani dutse kusa da kai nan ka zira wa dutsen ido har idan ka iya kallon dutsen a yanda yake to lalle za ka ganni ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا <clears throat> يا يندا ألا يفار بينا بما ذات شبفا hasken kawai ya fara a fiyarin akan dutse kawai sai dutsen ya narke ya fatattake ya rugurguje ya zamo gari ke kuma annabi Musa ya faɗi sumamme can da ya tashi ya farfado ya ce ya Allah a bar zancen kallon nan a bari alamu annaka ala kulli shay'in qadir kawai ni na san kai a bisa dukkan komai mai iko ne ina fata an gane ko yanzu idan aka ce muna da lecture a nan masallacin almana malamin da zai mana lecture yana can junction din nan na rasrach din can can da Allah inda dare ne idan motan za ta zo ai haskenta za ta fara hasko nan ko to tana haskowa daga can kafin ita ta iso masallaci ya rushe hasken kawai to ina ga in itan ne ta zo motar ina fata an gane ko to Allah kawai kafin shi zatin shi ya bayyana din hasken alamun bayyanan shin kawai da ya harba dutsen nan sai ya rugurguje to kaga annabin Allah da shi aka ai shi ne aka aiko wa banu Isra'il waɗannan Yahudawan shi karan kanshi ya nemi ya ga Allahn ya suma ya tashi ya yi tsaron da ya ce a bari amma sai ga Yahudawan dan rigima don rigima ogansu ɗin shi karan kansa ya suma garin neman ya gawa Allah amma sai ga su ɗin sai suka ce a'a mu kuma aka fau ba za mu imani da kai ba hatta naran laha jaharatan sai mun ga allan ido da ido ido da ido hmm? can da annabi musa ya soya ga allan me ya faru falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu da wa kharra musa sa'iqan su kuma nan ba wai Allah bane ya ya tashi bayyana musu a'a saboda ta'annutin su da girman kansu kawai fa akhazathum sa'iqatu su kuma tsawa ce Allah ya turo kawai da ta buga sau ɗaya raddau kawai haka gaba ɗayan su sai suka mutu sai suka mutu bi zulmihim saboda su suka zalunci kansu inji Allah su suka zalunci kansu da Allah a can suratul baqara wa idh qultum lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun can ya nuna sun mutu ma gaba daya Allah ce sai na tada ku bayan kun mutu kuma wataƙila don ku gode mun da na ga dama daga mutuwan nan gaba ɗaya sai in kai ku jahannama amma sai da na ta da ku tayarwa na biyu don ku hankalta ku yi imani ji Allah amma sai Allah ya ce su suka janyo wa kansu su suka zalunci kansu har tsawon ta kashe su yanzu Allah zai fara listin mana zai kirgo mana laifufukan yahudawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya su yi wannan Allah ya yafe musu su yi wannan Allah ya yafe musu su yi wannan a ce su yi nan za ka ga laifufukansu a nan sun fi goma inda za ka ga lalle Allah ma ya yi haƙuri da su to kaga wannan tambaya na ta'annuti ɗaya kenan cewa ba za su yi imani da annabi musa ba sai sun gawa ido da ido ta'annuti na farko suka ce annabi Muhammad shi ma karan kanshi ba za su imani da shi ba sai an saukar musu da nasu littafin daban sako su ba yahude shi bai son ka haɗa shi da jama'a yana gani shi ne special kawai tunda ƙur'anin nan na duk duniya ne shi bai yadda a haɗa shi da waɗansu mutane ba a saukar musu da nashi special haka na yahudawa ne wannan saboda su bai dace a matsayin su a hada su da game gari haka game gari duk a cewa littafin su ne littafin larabawa littafin yahudawa littafin hausawa littafin kaza duk a hada su a'a su a saukar musu da nasu daban wanda zai musu magana ba yahude ba yahude kawai kaga ta'annuti ne kaga laifi na farko kenan sannan su yi ma annabi Musa fiye da wannan na annabi Muhammad suka ce za su ga Allah karara kenan bayan Allah ya sa tsawon ta kashe su ya ta da su maimakon su yi nadama su tuba su mika wuya kaga annabi Musa ai da ya suma da ya tashi ya ce falamma ta falamma qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir abunda annabi Musa yayi soranda yace ya Allah na san kai mai iko ne a bisa dukkan komai to su da mutuwa ma suka annabi Musa masuma ma yayi kawai su mutuwa suka yi akata da su da me zai hana su su mika wuya suka ƙi Allah ya yi ne dai don ya yi ta musu uzuri su yi wannan dai a yi ta musu uzuri bayan sun farfaɗon maimako su mika wuya sun matakazul ijila sai suka je kuma suka riki ɗan maraƙi suka je suka yi moldin ɗan maraƙi haka eh min ba'adi ma ja'atumul suka ce wannan shine allansu dan marakin nan karami dan saniya haka karami suka je suka yi molding suka hada gwalagwalan da suka fito da su daga misira lokacin da aka ce su fito su bar wannan garin fir'auna ya bi su aka hallaka fir'auna don suka zo suka narkar da shi kawai musa samir ya fidda musu dan maraki suna bautawa ka ce haza ilahu musa wannan ma shine ma allan annabi musan da ya je ganawa da shi na kwana arba'in ɗin ga allan shi ai ya bar shi anan ya tafi wani gu kasan sai Allah ya jarrabe su farko Allah ya ce kwana talatin zai sai da ya je can ɗin atmamnaha bi ashirin fatamma miƙatu rabbihi arba'ina lailatan sai suka riki ɗan maraki min ba'di ma humul bayyinatu bayan gaskiya ƙarara ta zo musu an hallaka fir'auna fa sun gani da idon su. suna kan gaba suna kallo yanda aka gama da makiyinsu fir'auna aka hallaka su shi kuma aka tseratar da su ta duk da haka suka riki dan maraki Allah ce da suka yi wannan Allah ce fa'a fauna an zalika sai nan ma muka musu afuwa muka ce mun yafe musu wa ataina Musa sultanan mubinan muka bawa annabi Musa hujjoji bayyanannu da suke tabbatar da cewa shi annabin Allah ne suka ƙi suka ƙaryata annabi Musa warafa ana fauka daga cikin hujjojin wa ibqataltum eh, nafsan a fiha ko wallahu mukhrijum makulna qulna Allah yace isu yanka sa su yanka sa aka yanka sa aka tada matacce aka bigi yaron da aka kashe din nan da naman sannan yaro ya tashi ya nuna wanda ya kashe shi shi ma nan an tada shi bayan ya mutu yaron ya nuna wanda ya kashe shi kun san kisa a cikin suratul baqara duk da haka ba su wa'azantu ba na'am wa rafa'na fawqahum qura bi mithaqihim wa qulna lahum wa qulna lahum الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا سليففك نامك كرغا sun ce wa annabi a saukar musu da littafinsu sun ce wa annabi musa sai sun ga allah karara sannan suka zo suka bauta wa ɗan maraƙi ko aka musu afuwa eh, laifufuka nawa kenan uku ko sannan warafa na fawqahum tura bi mithaqihim Allah madaukakin sarki yace sai ya daga dutsen turi sina a sama da su dutsen kawai yake yawo a sama da su ka annahu dhulla kamar yadda ya zo a cikin suratu al'araf Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izna jabala fauƙahun ka annahu zullatun zannu annahu muwaƙi'un bihim yayin da muka ɗauki dutse haka yake yawo a kansu gaba ɗaya musu inuwa kama garin gaba ɗaya Allah ce ko su yi imani ko a sako musu dutsen kawai suka yi sujada ɗaya idonsu na kallon dutsen ɗaya yana kallon ka suka ce sun da yi imani a ɗauke Allah ya janye dutsen sai da suka yi wa Allah alkawari idan aka janye dutsen nan za su riƙe Allah za su bauta wa Allah za su yi wa annabi Musa biyayya wa rafa'ana fawqahum at-tura ka gani bi mifaqihim aka janye dutsen bayan an daga shi saboda alkawari da aka kulla hudu kenan wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan muka ce musu su shiga ta ta abin ta baitul maqdis din nan su shiga ta kofa sujjadan suna masu yi wa Allah sujada ko a can a cikin suratul bakara wa idh qulna dukhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum nan ma suka laifi kalman da Allah ya ce su su fada suka canja suka ce hintatun sannan suka ki su shiga da sujada sannan na biyar Allah ya ce wa qulna lahum la ta'du fis sabti muka ce ma yahuda nan kar ku ta'addanci ranan asabar kada ku kuskura ku fita kamun kifi ranan asabar sun bi ka'ida din ina me suke yi su sa taruran juma'a kifin ya fada ran asabar ran lahadi su fidda shi nan ma su yi biyayya a'a Allah ya ce wa akhazna minhum mithaqan ghalizan muka ɗauki alkawari mai ƙarfi tsakaninmu da su alkawuran idan ka zo cikin suratul baƙara wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ne? la ta'buduna illallah. Allah shi nan wa bil ni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wa qulu nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa kalilan minkum wa antum mu'ridun wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma ha antum haula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhraju afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuru walamma ja'ahum rasulun min indillahi nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zurka annahum la ya'lamun da aka tura an suka ce qulubuna ghulufun mu duk abinda aka musu akai alƙawar da su sai sun saba shi na'am

fabima naqdihim mithaqahum sakamakon warware alƙawuran da suke yi wanda muka ɗauka tsakaninmu da su inji Allah wa kufrihim da yawan kafurcewansu bi ayatin da ayoyin Allah da suke yi wa qatlihimul anbiya'a da kashe annabawa na da suke inji Allah bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba wa qawlihim da fadin su da suke yi suke yi suna ce qulubuna gulfun mu zukatanmu akwai rufi idan aka zo musu wa'azi su aka zo musu wa'azi sai su ce zukatansu amanne suke a kulle suke ba inda wa'azi zai shige su haka suke fada ka duba irin abubuwan da suke ga yawan kafurci warware alkawari kashe annabawan Allah eh, zuciyansu suna ce su zukatansu ba za su karbi wa'azin ba a yi ma sawa'un alaihim a wa'astahun amlamtakun minal wa'izi ko kai wa'azi ko kar ba za su karba ba Allah ce balta ba Allahu alaiha sai da Allah ya rufe zukatan ya yi silin ɗin zukatan gaba ɗaya nane su bi kufrihim saboda tsaban kafurcinsu fala yu'minuna ba ta inda imani zai ratsa zuciyansu ya shiga illa kalilan sai ɗaiɗaikunsu kawai irin su abdullahi binu salam da waɗansu ɗaiɗaikun yahuda wanda suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu su ne kawai hana rantsuwa cikin yahudawa wa kufrihim da ƙarin kafurce wanda suke wa ubangijinsu wa ƙaulihim da wata magana mai girman laifi da suke cewa alamar yama game da amaryama wai cewa ita ɗin nan wato wai zinatai ta haifi annabi isa e suna faɗan buhutanan ƙarya da ƙazafi aziman mai girma game da maryam alaihassalam wai ɗan da ta haifa annabi isa ɗan zina ne kuma ta cikin nan na shege ne wal'iyazu billah wal'iyazu billah kasan shi ya sa suka tasan mai za su kashe shi to kaga wannan duka ba wanda suke iri wannan manyan laifukan sai yahuda bugu da ƙari wa ƙaulihim sannan suka zo suna yada maganganu na ƙarya cewa wai inna qatalnal masiha ibn maryam wai su suka kashe wato almasihu isa ɗan maryam rasulallah manzon Allah Allah ce ƙarya suke wa ma kataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su giciye shi ba wannan giciye wanda ake wannan cross ɗin da kake gani wai annabi isa ne Allah ce ƙarya ne ba shi bane. ne walakin shubbiha lahum sai dai an ɗauki kamanninsa ne aka maka ma wani suka mai wannan ta'addanci ina fata an gane ko a nan a lokacin da suka ma annabi isa alaihi salam za su kashe shi shi yahudawa kenan yanda waɗansu ruwayo suke suka nuna gudu yayi annabi isan gudu yayi yana gudu yana gudu suna bin shi suna bin shi za su kashe shi sai ya shiga wata gona to wanda ya fi gudun a cikinsu shi ne ɗan gaba-gaba eh da zai je ya kamo annabi isa har ya bar tazara matsakanin shi da mutanen shi da ya je ɗin Allah sai ya ɗauki annabi isa sama sai ya zuba ma wannan mutumin kamannin annabi isa ɗin su kuma da suka zo dama akwai tazara tsakanin su suna shiga suka ce gashi nan gashi na ce ni ne ne fa su suna ce gashi yana ce ba shi ba ne ni ne ni ne ne? suna ce hauka kake muna ganin ka ga ka ga ka ga abin nan ga suranka ga komai ɗinka ka ce abin nan to sai suka mai wannan kisan suka giciye shi ɗin ko da yake su in ma da suka haɗu a wajen sun san lallai shi wannan ɗin yana gaba ya fi su gudu suna kallon annabi isa can gaba shi kuma wannan yana biye da shi sannan akwai tazara tsakaninsu da su, su biyun nan da wanda zai kamo shi da shi ɗin da za a kama amma gaskiya da suka zo gonan suka tarar shi ɗaya ne to shi ya sa shi su ɗin ma a nan ɗin wa innan labina talafu fihi fi shakkin minhu su ma hai suka samu saɓani suna shakka a to in shi ne ina wani da ya biyo shi ina wani ɗan'uwanmu nan da ya biyo shi ɗin in dai shi ne wannan to ina bayan sun kama shi suka ce to ina wani innan ɗan uwanmu da ya bi shi zai kama shi aka yi ta duba aka yi ta sacin aka yi ta sacin ba a same shi ba ba a samu wancan ɗin ba shi kuma yana ce musu ni ne ni ɗin ne shi ɗin ya ɓuya ba mu gan shi ba suka ce a'a to ai kuma ga fuskanka ga komai naka na annabi isan ne to shi ma sai suka tsaya a wajen lafi shakkin minhu suka yi ta saɓani a kansa ikhtalafu suna ta shakka gaskiya fa hai gaskiyan shi fa ina jin shi ɗin ne fa namu to in ba haka ba ina wancan ɗin ai su biyu ne a gabanmu waɗannan suna ce a'a annabi isan ne to ina wancan waɗannan suna ce to in dai shi ne to amma ai fuskan shi ba haka take ba to su ma kansu anan ba su daidaita ba ra'ayinsu bai zo ɗaya ba sun samu shakka da kokonto a tsakaninsu kaga duk inda mutum ya samu shakka da kokonto kenan bai da ilimul yaƙini kenan shi yasa Allah ce malahum bihi min ilmin ba su da ilimin yaƙini da tabbas cewa shi din ne ba su da shi illa tiba'az dhanni sun gina abunsu a kan zato ne kawai zatonsu su ne kawai amma ba su da yaƙini in ji Allah Allah ce wa ma yaƙinan shi kuma Allah masanin ilimin masanin gaibi shi kuma ya tabbatar musu ilmul yaƙin ya ce a bisa yaƙini da tabbacin ba shi ɗin ba ne suka kashi ji Allah to Allah ya yi magana ba Yahuda ya yi magana wa, wa, wa man asdaqu minallahi hadithan nawa za a bi wa man asdaqu minallahi qilan na'am to kaga yanda abun ya faru kenan to tunda babu shi ba shi bane ya Allah ina yayi annabi isan an neme shi sama da ƙasa an rasa Allah ce barrafa'ahu Allahu ilaihi na daga kayana zuwa wajena na daga shi fiu kawai yayi sama ina fata an gani annabi ai ya isra'i yayi mi'raji a dare daya ko Allah ya kai shi sama da sammai bakwai ma ya je ya gana a daren kuma ya dawo don an ce an ɗauki annabi isa daidai da kyaftan ido ba wani abu bane a wajen Allah me zai gagari Allah ne idan yace ce kun fa kun kasance cikin sama ta ɗaya kawai gashi less than second Allah bai da power bai da iko yayi haka kenan to shine Allah ce barrafa'ahu Allah ilaihi Allah ya ɗauke shi ne zuwa gare shi wa kana lahu shi Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne mai iya hukunci ina fata an gane ko to wannan ayoyin nan sun tabbatar mana cewa annabi isa idan ka je cikin suratu ali imran cikin suratu ali imran za ka samu bayanin annabi Isa sosai na cewa allah ya ɗauke shi zuwa sama ta Allah dai ya ɗauke shi da ransa ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aka yi isra'i da Mi'raji da shi ya ga annabi isa a sama ta nawa a sama ta biyu har da annabi ya je karɓo sallah hamsin ko yana dawowa ya gamu da annabi isa annabi isa annabi musa oh ki annabi musa ne ba annabi isa bane ba annabi isa bane a takaice Allah dai ya ɗauke shi sama Tun da ya ɗauke shi Allah ya ajiye shi a can bayi niyan dawa da shi a lokacin ba akwai lokacin da Allah ya ajiye masa zai dawo kuma dawansa yana daga cikin alamun menene tashin alkiyama alamun alkiyama dai akwai akwai littafi ashratus sa'ati gashi nan na Yusuf Abdullahi ibn Yusuf Alwabil Alwabil wannan littafin mun yi shi a jami'atul islamiyya university of madina a to z din shi akwai alamun tashin kiyama ƙanana minor ones akwai kuma major ones manya-manyan alamun tashin kiyama yusuf wabili wanda ya kawo a nan ya kawo wajen hamsin da takwas alamun tashin kiyama ƙanana ƙanana ƙanana waɗansu sun faru in past tun zamanin manzo Allah kai aiko manzon Allah makan shi a matsayin annabi alama ce ta alkiyama din ina fata an gane ko su shan giya su yaduwan shan giya halatta zina halatta liwadi duk waɗannan wajen da yawa sun faru to manya-manyan kuma wanda sune ne alamatu sa'atil kubura manya-manyan alamun kiyama guda goma wanda su da ɗaya ya faru da ɗaya ya faru kawai to kaman kwayan carbi ne kaman carbi ne ya tsinke kwaya ɗaya tana faduwa sai na biyun kawai immediately suna bi car haka kawai in ɗaya ya tsaya to taran za su biyo baya ba tare da ɓata lokaci ba to annabi isa zuwan shi da dawon shi ɗin nan yana cikin alamu goma ɗin alamun alkiyama guda goma kuma hadisai ingantattu sun tabbatar da annabi isa alaihi salam zai dawo ɗin ina fata an gane ko a wannan littafin malamin sai ya fara da kawo sifofin annabi isa ya ke kalan shi gashin shi tsayin shi idon shi komai nashi structure structure nashi sai da ya yi bayani su a nan. sannan kuma har ila yau ya zo ya nuna sifan yadda annabi isan zai sauka daga cikin manya-manyan alamomi guda goma ɗin wanda suka haɗa da shi har shi annabi isa ɗin alaihi salam a saukowan shi ɗin na farkonsu shi ne zuwan mahadi zuwan mahadi na farko shi ne alama ta farko cikin manya-manyan alamun kiyama al goma ɗin nan ina fata an gane ko ba mahadi na ɗan shi'a wanda sai su almuntazar nasu ɗin nan ba wanda yake cikin sirdab ko kogo da makamantansu wanda ya ijaza na usulul kafi ya tabbatar musu da usulul kafi ba wannan ba wannan manzo Allah sassala ya ce sunan shi Muhammad bin Abdullahi shi ma mahajidin domin manzo Allah yace ismi yuwati wa ismahu sunana da nashi ɗaya babu bambanci yanda ni annai Muhammadu sunana Muhammadu bin Abdullahi shi ma mahadin sunan shi Muhammadu bin Abdullah sannan annabi ya ce min itirati yana daga cikin relatives ina jinina ne shi dangina ne shi mahadi wanda zai zo a ƙarshe ɗin nan to shi ne zai fara zuwa na biyu sai almasihu dajjal dujal kenan ina fata an gane shi ne na biyu alama ta biyu daga cikin manya-manyan alamomi na uku shi ne saukan annabi isa alaihi salam zuwan annabi isa alamomi nawa kenan uku manya-manyan sai ya juju da ma juju su ne sai na biyar alhusufatu salasa shine kisifewar rana sau uku za a same shi rana ta kisife ma malam gaba ɗaya duk duniyan nan a daina ganin haske na ta mai kamata daga na? kawai ta kawai ta ta ta shigo shigo nan eh. tana jin hausa? ok kin zo karɓar musulunci ne? don ta rike kusa da baki ok kin zo karɓar musulunci bisa ra'ayinki? babu wanda ya forcing ɗinki? ta ki? ina yawan tsoron na'am kullum sai na saurari to sai kasance cikin wani girin na'am kamar kira wannan na'am na cikin zuciya na sai kasance ne da da ne zuwa rediyo haka nake sauraron wa na kasance cikin wannan dare na kwanta har na yi ba mutane uku ya tambaye su me malan wannan kalma da gaskiya ban sani ba hmm. amma na ce to zai fi mun a kawo ne gare ka in dai har wannan magana ya tabbata yadda nake tunani na yi bayan na gama sauraron ka na yi mafarki sai da ji murya yana ce wanda yake ni ba larabci ba da gare ni ba ba ta yi crab is way in my in my mind uh -huh. kaina eh. sai da ji murya yana ce wani يا حبيب يا حبيب تعال تعال على محمد رسول الله so sai na koma sai na ji kwanta sai ta wani mafarki ne wannan na kwanta da ya haka sai ta ji wa kuma sai na sake ji ya zo wani ya habib hmm. ta'al ta'al ala muhammad rasulullah sai na sai koma ko idan ya biyo da ya koma da ya goci da safi sai da ya samu wani mutum ya daɗi ba ne a cikin islamu su da ya yi ya ce ga shi ga shi ga shi ce wa ne ke sunare ce to bi samu wani kawo da kuɗi to ni kuma na kowace ce ba wani zai kuma a wani kalmar shahada su ya na kowa ya fito a bakin su sai wurinka shi yasa da ce to alhamdulillah ma'ana wannan kalmar ya habib ya habib ya masoyi ya masoyi ta'al ta'al ki ki zo, zo, ki zo, ana muhammadu rasula ni ne muhammadu rasulullah shine he is calling you toward islam yana kiran ki a accepting islam yanda muryan ya zo miki a mafarki kira. wannan shine to saboda haka wannan Allah ne madaukakin sarki ya nufe ki da shiriya da karban shi musulunci saboda haka yanzu ake musulunta kin ji ma'anar kalma kin ji mini ne okay are you ready to accept islam okay ki ce ashhadu an la ilaha allah وأشهد أن محمدا muhammadan الله kin yi asabin cewa babu wanda ya cancanta ya dace a bautata masa da gaskiya sai Allah kuma kin yi asabin cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dawo Allah shi annabi ne na Allah manzo ne na Allah shi ba dan Allah bane sannan ba Allah bane ba cikon Allah bane kuma mun yi bilibin ce annabi isa ma shi ma annabi ne na allah allah ya aiko shi shi yasa cikin musulmi za ki ji muna sa isa muna sa musa muna sa dukkan waɗannan sunaye we believe in all prophets na allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kin accepting okay as from now yanzu kin zama to musulma ah, kin nan ci abinci da safe kin ci abinci da safe eh to daga yanzu kina azumi daga yanzu ba cin abinci har rana ya faɗi kuma sauran kwana takwas ko bakwai ya rage mace ki yi azumin wata ramadana abin da ya rage kenan saboda haka you are welcome Allah wanda ya albarka cikin wanne ne sunan ki da blessing to yanzu salamatu kike so ko kuma na na firdausi to Allah wani aljannatul firdaus gaba ɗaya ba shi Allah ya albarka na na firdaus Allah ya albarka Allah ya tafafe ki yanzu sai ki je wajen yanki sai ki wanka da ruwa kiyo wata ba sabulu babu komai sai ki wanka sai ki kama bakin ki yanzu kina azumi har lokacin da za a gama kwanakin da suka rage na Ramadan kuma ki rika kokari a ku inda ake sallan dare din nan ki je kina yi sannan kuma ki rika kawantaka da da mata kawayenki musulmai suna koya miki addini suna koya miki sallah insha Allah Allah ubangiji ya albarka Allah ya albarka to Allah karba mana gaba daya Allah hada mu alada to to ina so a taimake ni ka ga irin shigar da yake yi da na'am akwai yanzu ma za a baki hijab za a baki hijab da kaya da littattafan karatu da na koyon sallah da darduma na sallah duka yanzu za a baki Allah ubangiji ya yarda Allah ubangiji na yi albarka Allah ya albarka Allah ya karfafa na na firdausi kaga in Allah ya dan kuma ai firdausin ne kasan wani ya zo na ya musulunta wani ibo muka ce wani suna kake so ya ce dangote muka ce wannan eh, wannan sai an sa mai ido da kyau mama duk sunayen musulmin nan ba eh, Allah wange albarka ina jin akwai kayan nan sosai za a yi ibada za a yi bauta amma wanda ya nuna dangote ne si sunan shi dangote ta gabi ma'ana sai kasuwanci sosai kenan kaga sai a hankali Allah ubangi ya samu dace na'am za mu ci gaba da karatu a bayanin annabi isa alaihi salam yanzu mu yi bayanin na biyar za a samu menene kisifewar rana har uku ko masu ban tsoro a yi shi sannan na ɗaya a sake yi nan gaba a sake har sau uku sai na shida addukhan akwai wani hayaki da zai lullube duniyan nan gaba ɗayanta hayaki sosai ko ina zai zamantowa musulmi kaman ɗan tari da mura amma kafiri kuma zai zamanto masa bala'i cikin shi ya kumbura ya tum ɗin nan ya zamanto masa bala'i sannan na bakwai tulu'u shamsi min ha fitar rana daga mafaɗanta shine alama na bakwai sannan alama ta takwas daga cikin alamu manya-manya wanda daga su sai kiyama akwai dabban nan da Allah ya ce za ta fito a cikin alkur'ani dabba wanda wata dabba da za ta zo tana bambance tsakanin mumini da kuma kafiri kuma tana magana ma a tasi'u na takwas sai wutan da za ta fito daga gabas gabas manzo Allah ya nuna irin ariyan su iraki su siriya din nan ya nan ne ya nuna wutan za ta fito ta rika koran mutane tana koran mutane ta kwana a inda mutane suka kwana wutan tana jiransu ta tashi a inda ta, suka suka tashi tana, tana su har inda za a je a yi hisabi kine ne zai yake ce gudun fanfalaki wai za a cire ƙoƙon gwiwa saboda tsaban gudu kana kana gudu dunduniyanka na taba keya yatsun kafanka kuma suna taba menene goshi ba burki saboda tsaban gudu wannan ƙari ne ina fata an gane ko to wannan shine a shine na nawa shine na tara dai wuta eh to na goma ne sai kiyama sai afkawanta sai afkawanta to kaga zuwan annabi Isa yana daga cikin manya-manyan waɗannan ayoyi guda goma wanda da sun faru ɗin da izinin Allah subhanahu wata'ala sai alkiyama kuma ina fata an gane ko to gobe za mu karanta hujjojin zuwan shi ɗin daga alkur'ani mu ka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ka kuma ijma'in malamai akan dawan annabi Isa alaihi salam domin tunda Allah ya daga shi dole ya dawo sai ya mutu ba mai zuwa alkiyama sai ya mutu ai sai ya mutu kuma zai dawo in nan sai ya yi aure ma a samu shekara arba'in a doron ƙasa da aurensa kafin ma alkiyaman ma ta zo in ya zo ɗin ma ina fata an gane ko to saboda irin yanayin da ake ciki na kace nace kace nace na zuwan annabi isa ba zai zo ba ya zo ba zai zo ba da makamantansu za mu karanta abinda sunna da ƙur'ani da kuma maganganun magabata suka tabbatar game da zuwan shi da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sa mu dace amin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya tsanta mutum sa yayansa sunaye irin sunan da ba za su san yayansa ya halatta kai ba kana koyi da annabi ba wani ya sa wanda ba na manzon Allah ba aka ce ya yi balle manzon Allah kuma eh, wanne ne suna zainab zainab su ummu kulsum su eh, su rukayya su Kasim, su abin nan eh? a jere eh yanda kake a jere da kake so Ni akwai wanda na san ma 'ya'yan shi akwai abubakar sai umar sai usman sai ali na san dai wannan jerin ban san waɗanda ya samu daga baya kuma waɗanne ne ya sa ba akwai wanda ya sa irin su zainab na yaran manzon Allah ne yana da kyau Allah raya maka su sunayen su su bi su kuma wannan shi ne na'am ya tara yawo mun amsa jiya mun amsa jiya tara yawun nan a bashi haka mun amsa shi jiya a nan insha Allah na'am hmm. ta akwai abinda malamai suka ce kaga al'amru bil ma'arufi ko kuma wani mai laifi ko wani criminal ya zo anguwa yana ɓata yara yana sawa'ul liwaɗi ko fyaɗe ko kuma zina ko kuma abin a sai da wiwi ko kuma wata sana'a da take gurɓata tarbiya wannan daban ne ake nufi kai report ɗinsu a nuna cewa ga aika aikan shi a tada shi wannan ba a daukan shi a cikin wai ka tona asiri ko abin nan wannan shine asalin marra aminkum munkaran din ne falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi abunda zai faru ga dan uwanka musulmi na dan zamewa ba wai abunda yake permanently kullu yana cikin aikata shi ba malamai sun ka abinda suka ce giba yi da mutum ba aibi bane a cikin abubuwa guda shida idan za ka yi ma wani gargadi kada ya biye ma wani ya ce wani e zo na ga yaranka suna bin wani yawo to wani bai da kirki ga ɗabi'un shi ga ɗabi'un shi wannan ba za a ce kaci menene ka ci kayi ci naman shi sannan ba za a ce ka tona asirin shi saboda a yanzu ka ɗauko shi min babil amri bil ma'arufi ne wannan hayi anil munkar kana umurni ne saboda kar yayi affecting din waɗansu sannan haka kuma mai laifi ka faɗi ga ta'asan da yake don a kama shi wannan kayi amfani da hadisin nan unsur akhaka zaliman au mazluman ka taimaka wa ɗan uwanka a lokacin da yake zalunci ko kuma lokacin da yake azzalimi sabai suka ci a ah, ai lokacin da yake zalunci nan ne aka san a taimaka amma mutumin da yake zalunci din fa a lokacin da yake eh, zalunci ya za a taimaka masa ce ka hana shi zalunci ka hana shi shi ma shi yasa ake samun yan hizba in suka ga barna sai su fadawa hukuma wane yana barna wane yana kaza wane yana kaza hakanan a ɓangaren wa'azi malamai sun jero irin waɗannan abubuwa amma ɗan uwanka ne da misali yana abu ɗan zinibi a abun ya faɗo masa fiyab ya yi kawai kai ka hanga ya yi kawai kai ka hanga kawai ko ka ɗan ga wani abu a wayan shi maza har ka yaɗa shi to irin waɗannan su ne ake faɗa amma idan ya zama to min babil amri bil ma'arufi ne za ka yi nasiha ka za ka yi abin nan ka sa ai ba nasihan ake ba yaɗa mutum ake in kuma nasiha ne ta fi sabilillahi ba zan zo whatsapp mun ce wani yana kaza ba ai ko kuma facebook mun yaɗa mutum to waɗannan dai shi ake nufi da makamantansu mutum ne zo shi sai ya yi na'am kamar ranar juma'a aka juma'a hmm. da aka yi kiran sallan farko a nan kan yana da dama yayi ta nafilfilu har zuwan imam domin idan mutum ya zo masallacin juma'a kamar yadda hadisi ya nuna ya zo mubakiran da wuri din nan fasalla ma kutiba lahu ya yi sallah gwargwadon abin da Allah ya huwace masa kafin fitowar liman wannan babu wani laifi amma yana zaunen da ya yi tahiyyatul masjid yanzu imam ya shigo ne zai fara huduba ya ce zai tashi zai wata nafila don an kira sallah wannan kiran sallah na hawa mimbari din nan yana hana duk wata nafila ga wanda dama yana cikin masallacin sai dai in ya fita ne ya je ya sake alwala ya dawo inda yake to nan ba zai zauna ba sai ya yi tahiyatul masjid ko kuma yanzu ne ya zo ya tarar da liman yana hudu ba ba zai zauna ba sai ya yi tahiyatul masjid amma wanda da yayi yi ɗin already kafin zuwa liman alwalan shi ba ta warware ba ba ta yi komai ba haka kawai ya tashi ana hudu ba ya ce zai nafila ba zai yi ba wannan shi ne na'am sai wani ba yana karba. Hmm. sai dai da shi samu wurin da zai tsaya hmm. sai dai karba sannan hmm. to dai ana so dai ya saurara domin ya samu natsuwa amma idan ya ga zai kai ƙarshen aya ne ƙarshen aya ne babu laifi ya ƙarasa aya ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sanya mutum wato a zuciya biyu a cikin abin nan tunda wancan ya zo nasiha to sai ya ya aje ƙur'anin domin ni na tabbata ba zai iya samun natsuwan da zai karanta ƙur'anin karantawa ta tadabburi da la'akari da sanin abinda ayan take kunshe wal kuma wannan ya kunna speaker yana magana sai ya bar wannan din ya saurari wannan din shi ma ibadan ne da izinin Allah hmm. amin ya rabbal alamin Allah ubangi ya saka mata da alkhairi ya karba mata Allah ubangi ya yi albarka duk yan da suke tura a musu addu'a din a rika yi fa da gaske a rika yi din ba wai to kawai ba a rika yi ba wanda zaka ta san ma a duniyan nan ka ce ya taimaka ya maka addu'a irin muminin mutum ba za ka ta san ma kafiri ba ba za ka ta san ma ba yahude ba ba za ka ta san ma mai bauta wa gunki ba dan uwanka muminin dai shine za ka ta san ma saboda menene kyautata zatonka game da shi na farko shi mumini ne yana sallah yana azumin nan yana karatun qur'ani ina fata an gane shi yasa ake kyautata zato ga juna din idan aka ce ayi din ayi tsakani da Allah ina fata an gane Allah biya musu bukata biya mana bukatunmu akwai da yawa da suke aiko mun a text wai a sa addu'a a sa a sallan dare ban iya rike sunan waɗansu duk wanda ya roƙi a sa shi addu'a Allah ya biya masa bukatansa da wanda ma bai roƙan ba Allah biya masa mu ma muna roƙo a samu ɗin sosai ba mu wanda Allah zai karɓawa ba babu wani wanda yake perfect ko wane ya fi wane wane ya yawa ta mutum ya yi sau uku ba a karɓa mai ba amma wani cikin bayan Allah sai ya yi he a karɓa a karɓa maka biya maka bukata ta dalilin shi addu'an da amma ba ta dalilin ka ba kai to haka za ka samu wani sa almajiri sai ya yi wa malami Allah ya karɓa wani sa'i malami ya yi ka ji shuru kowa yana taɓa Allah wataƙila ya wayi gari da wani dankali na haram a cikin shi ko wani abu dai na haram da makamantansu to shi ya sa ɗin a daina can. malam ne kawai zai yi a malam shi ma yana buƙata a yi wa juna a yi wa juna Allah ne ya san wanda zai karɓawa اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل لاصحاب الاعتكاف اعتكافهم Allah ka samu dace da daren lailatul qadari Allah ka mana muwafaka Allah ka yafe dukkan al'umman musulmi Allah ka shirye matasanmu duk inda suke da ‘yan matanmu gaba ɗaya ya Allah mu roƙe ka duk mai sa goshi a ƙasa ya maka sujada ta gaskiya da ikhlasi ya Allah mun roƙe ka Allah ka biya masa buƙatarsa Allah ka yafe masa Allah ka masa albarka yan uwanmu masu shimfiɗa abubuwa suna sayarwa da yan kasuwanninmu da masu kamfanoni manya-manya har a gangaro masu shimfiɗa abu a leda Allah musu albarka da masu yankan farce duk wani mai sana'a Allah ubangi ya masa albarka Allah ubangiji ya rufa masa asiri duniya da lahira mata masu ciki Allah ubangiji ya sauke su lami lafiya yayi albarka ga abin da za su haifa yan uwanmu da suke kasashen waje suna karatu fannuka daban-daban Allah musu albarka Allah tsare mana imanin su a duk inda suke Allah ubangi ya karfafe su ya sa abin da suke karanta din nan abin da zai amfani al'umman musulmi ne a duk inda suke da kuma jama'a na duniya gaba daya a yan uwanmu da suke yan sanda da custom da immigration da robobi da civil defense da yan hisba da yan agaji da duk wani mai sa kaki daban-daban ya Allah mun roƙe ka masu imani da tausayi da aiki da ikhlasi a cikin wannan abun Allah ka taimaka musu ka agaza musu ka ɗaukaka su a duk inda suke masu yin shi da zamba Allah ka shirye su Allah ka kare su suma Allah ka idon su shugabannin da ka naɗa mana bisa hikimomin ka tun daga kan shugaba har mu ya Allah mun roƙe ka Allah ka musu albarka ka shirya mana su kyawawan niyan da suke cikin zukatansu Allah ka tabbatar da su ya Allah ka ba su mutane masu tunani da tausayi da zuciya irin nasu in kuma ba su bane kusa da su ya Allah ka kakkaɓe mana su Allah ka matsa mana da su can su zauna a gefe Allah ka kawo masu taimaka musu Allah ka kare mana mutuncin malamanmu a duk inda suke ya rabbal alamin arhamar rahimin Allah ka ɗaukaka musulmi Allah ka ɗaukaka musulunci Allah ka kaskanta kafurci Allah ka kaskanta bidi'a Allah ka ɗaukaka sunnan manzonka ka samu rinjaye akan bidi'o'i ka ɗaukaka tauhidi da musulunci ya samu rinjaye akan addini na ƙarya na kafurci ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalalul ikram wa sallallahu wa sallim wa وسلام على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين